واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام alaikum wa الله وبركاته ina na azun shi bai guni ramadan ina bai litani azun shi bai guni ramadan ijira na bidiya kpautu bai kpau bai ca turudin ya lagor bai karatu bai izini su kwai ba ne gikin bai karatu tuwo mini suratu yusuf wannan tuwo na iji karatu har da bayani na annabi yakubu bai je ya gizi ga daga ne da masara ne a da wayan gici shi nan kan gaganci waziri ga shi bai yi gyayi nan a ci gaji za gobe ni nan aga gadan bayan masaro da ya ba ni gadama a gadan a gadan <coughs> ba jo kakai ita ce ma mitu murni mi ma a lo masar e ba jo kakai ga da gadan masar bu Allah ta wa wata lawuke lalle dabara wuce na nabi akubu jina mini ilimi buda na wasu ko jibu na biya kogo nan amma doku doku za an gizi akya to lokaci na yi gizi ba ba na biyu sufi na annabi yusuf ya giyo na ci tuwa madina nin dani a ci labi woro biya na wọn godin ba wa gaskiya lamarin lawo ga mi gayi yusufu na ce ya biye na mi da nan amma an yi gobe na ya giji a da ba ku bai ji gani bin yi balu da kayi kakayi na mun gajiyar damuwa mu ba goga su ko gan falon ma jahazan wa Allahina shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim فلما جاهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن معذن أيتها ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون الله تبارك وتعالى فلما جهزهم بجهازهم lokacin annabi yusuf na yi waziri ya baya koyi masaro kan ga gan gayi second in commando <clears throat> gaji mitu ya tuye masar kpata ya badar jabo lokacin mu bata wa waji shiri a shiri jiya ya guci bi na raku na zabi bai yi gobe ne na wa <clears throat> yankici da shaboya na ya kara na rakunci jalanan gai jahazan wa shiri jiya bi jahazin iri shiri ana ci tsogwaye nan jala si kwaye tafi rahli akhi babu annabi su fuca ebon yadda asali si kwaya e jamfani biyu daga ya ski gaba alakalin mu e fi ene la ya zanu fina gala cikin ga ebo juyo ya tufe fina wa gani bayina amma a fi bi jamfani biyu yayin dan so we bagin na ne ladda yana ga na bi su fulla ga ci ci ga da min rahli akhi karana ya giwi na ma wai nan ni da ni a ci be yin woro na karana wa lana ala wonna ladda ba kubo dabara na bi su fe jin thumma adhana mu'adhdhinun kan ga ganci zana ya mi na ci fe be ya mi zuma gui fe be ya kwa lokaci na ci e bagin na bona a ci fe ga be yagin na jiya na biyu sufi a ga ayyatu al'iru innakum lasarikun ya yi jama'a ku da baji lalle lasarikun yin bici je yore man jiga jamfani bai kalma azanai azana mawude ma'anai ne dawo bilkasra a fiya yi lobeji lobeji wudi yi ya, ma yi zuniya wa yi nada elobe jean afe ya yanaji kwadagwaji daga kanano na afe ya afe ya afe ya zuma gwa ci bewu na na ci gaba ga innakum lasarikun lalle fa ibe e so kun ci biya ci قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون kalu ba ba to ya gina zi a fe je ga gan a gan wa ku balo ale a fe ya ku za na na je e ja tu ma ga igbe chayo na a fe je kwa kalu a fe gaba ya ga ma za tafkidu kin mai cimbo a ga ga gan ma za sarakuna ne ga yi yana ki yau a ga can a ga yana lati ga ci hana lijas mi bi an bura min saraka e bwana wuta kwan kure ma bo ga e gwa da ayiya so e bugo e ga mo to a ga kin mai yo un be ja amma ki e ci bu qalu nafkidu su'a al-malik wa liman jaa bi himlu ba'ir wa ana bihi za'ib qalu babu gan nafkidu suwa almaliki ya ji cimboyin ebonyi da ya cu a ga suwa ma ni da gani bai suwa wuyin <clears throat> e kpa gani bi ne la dan na na maje suwa yi gwada guni na so ya na yi cimbono da <clears throat> wani na ne lawu gagan zane ya mici fe ya na <clears throat> uci gan gagaye gbe ci ya yi wani e zaji da zake babin wuyi gani magai ga gagan caci gan nafkidu suwa almalikiyo wayun gugina ya nan wa yi kala amma daga na zakama da zan biyo na gala lokaci na beje ga ga kima ya ci bona a ga yana yi ci bona suwa almaliki zakama ya ga gagan ya bo bonya da ya ci bo wani manja bi hamlu bayirin zana maga biya yi gani biyu yana yayo karara kunini manjiga ya da hukuncin da ci abun nan eyi eh, hukunci wuce ga hukunci ya ju'ulu e ga ci ce wa ga ya wuce lutu e bo daraja ya wuce ya lawo tuwo ko ya la dukiya na ci tuwo ga zana na gule na yayu ya kaza ga ga julo <clears throat> alai masalu yo na damini yawan fikiyo alfikiyo islami wannan a tuga yi fassara iti stilawo aja gagan iwadun ma'alumun multazamun bihi ala amalin mu'ayyanin ma'alumin fi kulfatun <clears throat> wato inda ciwo na lagwaye gawe na mai wucin waji dole wa laba na ji gomi gan a na amma etiye tun doci na sadin da ji gan a lo mini ba kwaye tun ma wala da Hmm, ale ga gan to hukuma je ji amfani biyu misala ga wa zaza a mele ga zama ci za didiyo shin a tore shi ye liu eh wa larai za kama ga fi atsare a ga to na ga liya nan a yayi wa miliyan ko a yi wa kaza julu da wani yana laci ci ga zana ga le yana a ga yi wani ga julu shari'a musulunci ya daji biyu <clears throat> ko da yake musulunci je da biyu na gan je da ji biyu be sharati aleman ji mai fi kuji ji bayanin sharatu ji <clears throat> min yubo a ga ma'alumiya da bu do ne ga alaci ci gan wuyu julu na wuye na goye kena ale babu banu ya na goye kena kara rakunini himlu bayirin so ina daga ya ya zana gaga cin wannan lera na wani himlu bayirin so ya bugo himlu bayirin nan ugo <clears throat> ya kpe aga kan yaya zamun cin ya kawai a susan ko yayo na dokuna a susan a ɗanin yayo na dana so kan nuna aga alajulu cici ne wagon wadda sharatin nan sharatin ba ci na man jike labe nan wuye na yi halalu nan e lajulu cici na yi aramu nan da na gabbe a mi bai kaze ne kaze mi aga da na galliya ya mi nan mi a wege tarabi gu a a <clears throat> nga yana yara mu na ma kaga ci mu yi mabduru ala taslimihi mu ye na wani jali kawali na wajen kabon waya abe kya gaba lebe a wani shara tukuta ta na jigan waji dole a tsuye bayan julo a alaga ya jamfani bata juli zane dai wuji misali wujin waya wuji mai aya zane gale ya mina mai ayoyin kazan juriya so wani manja bi hamlu bayirin zanaga bi a yi gani da ebo ya dan na sun wani na ya tuna wala na yana ya yi wa hamilu bayirin kara yayin gici na rakuni kunini kayan ci mawa na biyi za'imun mina mai gaga bai yi da na mai tsoga a kikinin majigan da kya hukuncin da tilakwa yi ga hukuncin wakil ابن كلمة زعيم بكفيل بحميل بضمين بقبيل باتا كما يدا زيتي ni وتي وكاله كو غا وكاله كو غا wakala, ba na zan da ci a gikini kinigi ba zan da ci wani wune gagada na kinigi ba ya ci wai gikini so ya bugo wakili ya ci wani wagon gaba ni gaga na gaya na da labin yi na mutum ya gikini sai akin na gati ya gaya ci gikini abia a tun bata nga ikini gi giba ya tso nga a man kini man jiga wikala hukunci wani goyi kwere mini musulunci wona aya da jiga ni biyu alejin amfani bi ba kama kama e bayan shi to bayan ku kunji dole wani shi yana waga annakin da goma yin da sha wato za ni ciga wani aji ji wakili ya mi da shi da mi wana kuna kunji dole waya yanakin da kwan wato za ni ciga wani da kun biya mi wage wakili wakil wikala na wuda to bayan yawo wana wayin mina kun ji dole dole sai waga abi da shi time bana fa wani gan ne ga yawo ala ya mi aga ga to aya wai wasa daki kaza waga mi mago a'a wala zanu ta gi kini wakili wana gi kini wani ai mun to tuna lagila wani wala zanu cikin kini gi bawo zan ga wakili wani so wikala na hukunci yo na da fasare min musulunci wani da na kama so wa na bi zayi mine gaga da na mu'azzinu mi ga yi zayi mu da nigi kini gi ba tso ne mi ga abi gbigon abi ke ga tsuwan ne de labi ne gbi mi ga mi ga karayin ra kun ni la yin gici ale gaga <clears throat> a hukunci na bekan ba hukunci yan julu ne ga goma gina ga hukunci bushara majiga alaka da tsakana ba saran da julu ezo obo shishe zubu yawa labarin bafa ke ba misala na ba na gagan izadabe ga wani ga su wani waza na hali yau wuda nan wani wa ya labarin bafa ina yi na adi so ina latin ya ta layu na kemina yu ga julu wani ayo ga busharawo da mini istilawo na manje jamfani ganin bayanan ajaji hujja gani ga hadisiyan <clears throat> kabu lokacin na gotu bona ucije ya wuce ya na ya wuce aje kiyo bushara waje ya nun laya zana la labarin ba fa bayu na in yawa ya wace gai zana ga leya mina mai ya kaza zana da labiya wada na <clears throat> ina wala yuda na aje julu a wajen alikawali shi zuwa yau zanu de wona labia wada na boyen ba fana wa fana wa gato ugo kaza ina wala yuda na to nuji julo ibn alkoli shi dana ina wala yuda na aji aje busharatu in da wa fa Allahu fagani bi قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في وما كنا kalu ba ga buga ya gina annabi yusuf ce a ce ga ga talla iji kutubi allawi uja ma fara da wani eh wacce kona wa ga lagwa suna da wani agwa ga ya gwa dan a yi ya na da wani talla a ji kutubi allawi da cirkin don wai ji kutubi allawi zuwa ba ci ci la kada alimtu ya to ma kpe lalle to za ji abu masarci na je kpe gama ji na yegin na je ya ni bi akubu ya na ji be ja da dana ibe biya li nufsida fil ard gai biji ba ni fitikin ba kuma kunna sariki ne bogo yi fe n'i je yin na fe gbe cija <clears throat> so wale gaga hujja na ja amfani bi ba ci cinan gai kikya na. shijo biya yin babu kikon ci fe be a gan lokaci na nabi yusuf ule woye na be shi na Ala da karaya damina aga igbe ci bi ajibiuya amma ibo na haji be ta na gala a da ci biyu mu ci ga ya laji mu jogan ga tuye to makiyan na shizo ike da ni ja yena qalu ma jazaohu in kuntum kadibin qalu ba ga ba ga na je wa kara e wa tuwan tu zanan a ga to fa ma jazaohu iwo to ani daga ne ga be ebon na vu evu bona ga be tutu wanna vu bona ki ga je ga ba won kuntu na abe ke ga ba ga ba fe ga ga mana zuciye yo icha kara ile be yina ki wa ga ili fe ga bu ya won iri hukunci kici wa ga ijon قالوا جزاؤه من أجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا باغا باغا اتوغيا annabi yakubu na ya ga annabi yusuf a ga jazawo e ga bayan yi nga yi man wuji da firali zana ga tu karan zana ga tu yabo dan firali karu bona ko wa jazawo nga yi zanu gwa yawo batana nga gwa nga yi zanu gwa lagwa su ga nga yi wani bugun ga alagwa sun a cawo batan ha su kuga kazalika kemin na igya ni biya kubu na ji gana a ci ga gana ji da zalimi na iya ji laye ga ba abi na kuti ci yau bi ma na za ji laifin su kuga za mu ci ga yewu za na kpela hun ke jan ne ya lagwa sun za mu can so hukunci ne yagin na ji bana ya ni bi su hukunci na bana hukunci na ji daidai na iri ka'ida na ito aji jamfani biye shi mi bo yaji ga eci ni ga yin ci kamo zai na laifi ji zaka ma bi wo bata wucin luwa amma wai ga eti ma na ga eci ne yin ci kamo ga yabo na zai ni ji laifi na watakila layi laifi na ci zaka ma laifi na ake zai lijina to wucin wucin yawo amma ga ga yabo eci ni ga yin ci kamo bugu zai ni ga laifi jan ala ta zaka ma kpata ala wo bata wuce ne doka su kuba zane ji laifi na وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فبدا بأوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوعيتهم باقبقى أتاتا بن شكيجي بمعنى مؤذن zaga na yami ci kagi kini na ga ca bincike wabana ga yi zane kini gi baya annabi yusuf wai ba binciken na wani wuce a cabi a wuya ti evuwa jiga mu fe sa zabe zuwa an yi a yagi buwa na jike na fe sa ba za kobla wi aka ya iya kafi bube evuwa ya yagi nana yagi annabi yusuf na na bebe waro na. <clears throat> kila àwọn ti jẹ́ àjò abèké ń ga lo gbòòrò gbà ní ẹbọ dáná tó wọ́n kí làádé náà paná amma daga nuna bincike jini da kyara wuce bai liwe na ga su masta kharaja min wi aya akhi a karshen wuce bai wuce a evoye jubo so yi ga cule ba ni waye ji ila da miri <clears throat> ya fa'ili da miru mustatir na su da mini badawa na ila mu la ga mu du tsu anabi yusufu iga jaci uce n gwada wani gagan beci na wune ya mi na kini uci ba za na bayan na wala keje da bi ba anabi yusufu guba bulo un lowa gaga un tsona ya mi na wura ke gi kini uci ya bincike jan umar lowa gaga un lalashi ba anabi yusufu anabi yusufu ci ya bincike Allah wa alam tun <clears throat> mastakhraja min wi'a ya akhi kadhalika su kuga a ci gaga kidna iji dabara ya nabi ma'ana ka da abu mai jigan wai ihtala a ci ga iji dabara ya nabi yusufu na naji kaidu na da ma'ana didina ga man jaja ga ga kaidu min qur'ani da ma'ana guba ada al-kaidul mazmum amma da al-kaidul mahmud al-mahbub Kaidu eh, kai du dabo e de juyo na musu kuje da gani bayana iruga ile caban sura nabon lokacin annabi yusuf la bayani na ya uji bayani ya babu ya ce na nuna na ki babu ga biyu kala ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida <clears throat> man jiga kaidun nan eba abelu gbedede bi oyi ma abe ojugu ma amma na to bi abu na kazalika kidina li yusufa a ci gagayi la dabara wa annabi yusufa kai dunnan wa ji fasaro bai gbalu dide na waje ba toji na na na yi dabara <clears throat> so na na yi tiya almanal mahmudu almanal mahbub eh? ma'ana na ci to shari'a jin da gani man ziga da ba no bi mini qur'anu to didi to to wangi to Allah ku ke bana daga innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kafiri yakiduna kaida e lugbaje da bi waya bi na ga o bitina wa akidu kaida mi to so kuma me ji dabara na mi ayaye gagba e ti gbolu de na? so ale yakiduna wuce alkaidul mazmum wa akidu kaida wuce alkaidu mahmud Al al-mahbu so allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gaga kazalika a ci gaga kidna li yusufa ila dabara wa nabi yusufu man ji ne wugwa da wani ga sa wa ya nabi yusufu dio dabara no lagwa su bi yi na ena we abu na wa yau muna su ko ga kidna li yusufa ito ga lawo gani wa da be joji abu ce abu yana ebo ya danna lagu karabo karan ya gyo na namu alugu so boji na nani bi su fulu abu kwata na boji yo eti wayo so ko eju foro gun lami to kadhalika kidna li yusuf fil <clears throat> kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi din al malik anabi yusuf mun fezana wọn alagwa ye ya eh, yi eti mulki ya tugi ci bona da yana na da no gato wani ebe abe bai waro na fedu shishi nije dawo lobi aya ya yi na ji bebi wina ekeke nce nga gaga wa jan ci ji ngu je le ma du ipa mulki da gubu umma baba ci je da amma a karshe gan a tibi na ya gina gobe bai baba yi da kyaru lu ya ayo na eh ani ne abela mulki gwa ci gugwa abu a yala le ti gan a tibi na to amma annabi yusuf wa gun da watan wa do da ya ci fuska nan wa ya da lafiye babu to ba su koma wa da lafiya <clears throat> so ko ga illa insha Allah Eh, a ci gaga <clears throat> annabi su fi da na go yagin na biyayi bi kagbayin mulki na illa an yi sha Allah sai na ba su ko uci jina man ji fassara ba ga akhzawu bi hukmi abi ay <clears throat> lam yatamakkan ni akhdi illa bi tilla bi ilami su'ala ikhwati wa jawabi bi sunnatihim narfau darajatin man sha, daraja da na gaba yana ya ji wulatu kimni ila daraja annabi yusufu tunan ka kulle kulli dhi ilmin alim titazan do ne de kikene da ta tubu titazan do ne de na da ne zaki ta tubu na kikena gayuna a ƙarshe ma su kwata tizan don da de a ah, igaci wulayin Hmm, aya na wọn lawi alalle bwana da ihtiyali wani ato ezuji dabara dabara da ne zaji wa da laifiya nan amma yau game na zuciya kuma da laifi to ba su kuba man waci ko shekul islam na kayyim wakali ta fi guba dabara tsaba shabu wadele lafa lafani wa felu dabara dabara nun kushe littafi wuce na wadda abu wa da ilamul muwakkiyinu a ciguku dabara dan gurgo bu <clears throat> mangi mi fewa ga mi kando ci mi fike ba suna e bona dan do ci waga ji bayanin do ci yu de de na waji e ko na ji guna waga do ci ji waga ake ko na waji guna ake yu alali man kan ka ebon wulu fe taimako ya dini wuji ba a ji amfani bai dabara wuce je tiyan lemba su kuba amma mine gani za a e yi tsawa mine gani zu ga fi wani misali ga satu lafan ula dabara na ci biyan abu rera <clears throat> ga abe gabi abu rera lani ga abu rera begije begiyen gici abu rera ga inni mu me fiyazo no a cika hani e kafiya yi ali abu rera ya gije aga alam ta kuli inni sai in ji ga manji ga wai fiyazo ya be to mi mazu ga na zuwa yi alam ya kun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siyamu thalathati ayami min kulli shahri siyamu dari na mi zu gama na aya nga anabi sallallahu alaihi wasallam oto gai gaga mini etu andondo ga fiazu yefo kuta che fi otu andondo idede bia gaga fondondo da mbo so na mi lafiya fo kuta fo etu ando na che wa ga fondo bi da azumbo so ka lokaci ne gaga ba mi da na mbo mi ne ba hukunce anabi sallallahu <laughs> alaihi wasallam eh <clears throat> ah wula misali ji kama bin to yin fuka awo ji kem na ji amfani gani bi iti itiyali je ba hukunci ba wani misali wula labari bin imam ahmad ga bigin galani a ga yi zashi kutu ga wallahi mu ga yi min wuya mu ga yi a to bi ma'ana wuji kuti bi Allah wi wuga ke babi mi wuyi gidi tsansa mai Ramadan kan mu maja ce mi waya a ga Imam Muhammad ga ga madu sauki ina wajina azanwa ajuzan waga ajuzan mo juza be mi oyi. daga na azun ta ci zana juzan buna na waga da ko da ke babi wi wa ba ke ke biya na gidi tsansa mai Ramadan so yi mi wa da ba ya biya ga na ga kawai jihar ta yi mi wa ya na mo yi mi ga da ba ya ma, <coughs> so la misali bai sarai da mini gasatul lafano la misali bai da mini ya ilamul muwakkiyina misali yi da muhimmanci sarai musamman ya zana ga fili kalina gwaiwu da daidai bayanin ci sarai so kube ba wuyi قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم عش أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون qalu ga ya yegin na zegon a ga iya sirik a beke yegin na bebe na yin danin na ni ba na biyu sufu na ga yi nan na ji ga mamaki wa kada saraka akullahu min qablu ga yegi ba gina mabi nan nin danin na yin shi zuwa so a gaji ibe cila ya bu eh mo ci yi so ku ga faru gafar ga a gaji yebe eban ɗaben na abu masha Allah eh? wato Egana na gada na adaman na zijin fenti kakayi na amma almuhakkikun min almufassirun min almufassirin a fenti fenti wuce yi ya gujin can a gan egan na yagin na zigana azu na? na ga anabi yusufu yin ya shi nan azu gama na eh kya ga gancin a gun taba yi sana man da khalihi uyi kutiya mu mu fe un kuti anabi yusufu ti dawo kuti un yi da ci ga uyi ke yi bambutan zali nya na yu eh ne ci ga eh, kim ganyo za su yuyo min kanisa daga cocin ga man na ji <clears throat> man na je taliki yayi na kana'an shehu kana'an ga ga mamaki na coco a gaga daga coci buyi za su yi wani a lokaci a na biyu zufu yi a da coci eh? so ula bayani bai ne gagan gaga ɓata tawili na jin kwa. ikwa e ga na ji ene dabo na uci kalma ni tsoyi ne ga gwa suna yegin na ja ga mana zu amma ga zu ga mana yi na ta na biyu zufu uji farko yi zu zuwa da wana azu shi zolani kashin da ta ja ga caban sura na ga ga ba bawo mai sha ya bukuna قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا na a uji أجي كمان zuwa. Eh, wa kala fa udhibu ko wa ma bi mu'minin lana so a da ya zu ya zu so kaga be su ta ne bi su na miji ga woro ya amma ga tun pianti man uji zani ja wa uziri ya na ya amma ga manoci na zuta na nabi yusuf na Allah ta baraka ta'ala ga fa sarra yusuf fi nafsi annabi yusuf ma ga wuce so da ya bubo bi ma'anan wuni gbai bano tasarai walam yubdi alahu malu tula ga yana ji be na watan waya muke filliya to sun kuriji kasan san ga cewa a ah, da ke ke ga mi ga o sona ga tula agan agan agan e eh, zabanu so bana uya so bana nabi a ciga man da ci fassara ma yiwu e ibn ugai fassara da da gani bisiya ku ya gayana amma fassara da bana man da ci ke labe ya ci na a ga fa sarra yusuf fi nafsihi waye ganga so da ya gumbo lam yubji alam umatu laya a gai ga kici so da ya gumbo a gan ga yi kala antum sharrun makana uga da yi gaga ye faza didije ye gibo a gan ga yanu so da ya gbawana to ba ga mani ga to amma ga damir ga da bai addamiru la yawudu ila mutaakhir ha eh? damir na da ha ha wuce fasar sarraha? a wuce a bai shi bai tuye na yi almutaakhir rutubatan na ha eh? abuwa na zumagu bai ga an tumsharu makana da ya ga antum sharu makana ga shi shi ya ga ga ga wuce ga yi ga na domira da tuna a sai ga na ga shi zo na ga yi na domira da tuna wuje ga na bi ga yegoro ala so ale ga wuye wa ci ga yi la wuye la ga ga e ga na ga ga na eh ga yi ke en e, na ye ji da no yi da wanda ga bayanu ga antum sharru makana ye de gibaye za dide yo ya biye gibaye bo amma wallahu alamu ma tasifu so ko da kike ne ye jiye kwata da na kasa gaskiya daga yabo قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا bele من المحسنين gaga annabi sufewa ga walutu gan be shari'a annabi ibrahim ebo na shari'a annabi ibrahim ga yi gaga e zaga yi a ga lawan allah ya zanen oyi yana wuru fe wujuyu shari'a annabi ibrahim da wani a ci gama yana alhafiz ibn kasiri ji bayanin so ya bugun gama na bisu fa wagun wala mi to daga na zane ya karai da na yi gugwa da be yi hukunci zane yi na ya lutu be bugun wa da be yi ga je wuji yi so na bele ga wuci ga ji faruwa ga ga be ya ne aya dulalu baba babe ana ba ga buga aya lalintiya na bi yusufu kalu aga yayi wal aziz ya wani wuzan kenan in su kwa mulki ladan goma sarauyi nan nan inna lahu aban shaykhan kabira to ga yagin nayi na waga wa gwada da wani dana ude baba shaykhan na makuku kabira dube dube na <clears throat> ebo goma da tilali kai jin bi yana ene ye wa bi wani na khud ahadana makanahu agwasu zai ni mini za go wani kenan e giban na waga wa wadana eh unci ga a yi na ya da mi ya shi duniya ya lumi duniya da wuba bana a ca na biyu su fi kira da gani na na raka min almuhsini mai yi da na tati zane je ji bolo bolo na bodon e bugo ne wa da ga kan ya ga jiyayi قال معاذ الله معاذ قال ما عاد قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون <clears throat> ba ga ba nabi su ya ji ga ma'azallah me waye tabi allawi mai ji ga ma'aza na masdaru yo daga aza ya wuzu audan bo masdaru mimi a ci goyo so ma'ana iya zudo tutsa ne waye sabi Allah gal malaju ya na eh, ya nasbu etin takadirin amiliyo ne waye sabi Allah <clears throat> so masdari wani gikin giban fili bana waga ga ma'azallah manuyi a'udhu billah ne waye tabi ya an na kuda ne mai abin wasu zanbeci na jimi fiye nan a ah. iwari sobe allahu na Gagwa suza za wuce ma wa yi illa mun wajidna mata ana inda wa ji zane yi ce ka yi gwa tubuwa na sai ci na yi zalla zalimuna ya shi bi na kucici ima fi da minta can a zalimi ba ya gwayi da bibi na kuya a ga babu annabi yusuf ga yayin ikimaji eh, ya hila na wai bebe yana ebana gaga illa man saraka na mata'ana ko man saraka mata'ana man wajadina mata'ana inda wu ya zuga mana ujiyayu yaya amma ya zuyo ne kayi dai da tun da bubono eh ale gagan kandun da waga alagwa su hiyal wata gaskiya abona waga zuga mana waga wai lagwa su hiyal wake da ci da kabira tu minal kabairo <clears throat> A ibn kayyim in fe be iyal shi kakai ga iyal ake fi daguta a da nan wuda bo ya hiyal na yi kurbatun wata ya sakona misali wajen misali waga annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ikunulo kpata na adenu gaya gagan jama'a yo bi ni kida kudana kpata hiya lun fela mitu yawo na sai hadis banu ga illa warra bi gairiya ha <clears throat> iya lula to. sai ku ya tabuku kawai wati ya ta ku da tabuku na tun daga ayi dambuwa sanin wajiya tun ayi dambu ma ga ya ga kuna ya da ya lo ya lo ku tabu dan du mu bai sanan ji dai gurgudu ya kago dan du zunu lawu ce mu bai to amma tauri ya nan waye je bai kuna kene je wannan hiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiya bai gama na ga gama su annabi kai su gama ha so misali <clears throat> ezan da ci gada bona da na mai daga ya zan wucin wa digwa lokuna to watakila ya zan na ga anabi gawa wa ga ya da amalai e, a daudaga unji ga gama na a daudaga amma unji ga ba ya zan wucin a kan ezan na watakila wa goga da ya kuda amma anabi ala kuda wa iso ga gaigaye so so a ce gozagan abin da mini dabaran yankun alharbu khuda da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga lokunda da gambo wuta ga ya gagan e kunda me lo to maki ji fin bo yemi yemi tace a ga labarin na lada maki yadda ji na da guku bai na gaba abu yesho we beyi fonu tiana ga wati yanu da ba ka zo ba ni we be amma ibon e cin annabi ga tiya wala tauriya ji so kemina annabi yusufu ji hiyal dana annabi muhammadu wato a cikin wasu fejin sallallahu alaihi wasallam amma nauyin hiyalin na wuyi nauyin kurbatu wa ta'a lillahi tabaraka wa ta'ala ga da hiyali da bana ji jayi zana ha mutu ayu na mugali hiyal al mubaha ula misali be danguru ko ke misali wo bo la go su hila ba na wele ga ga ga gi eh ka wala su dabara aga aki wa gina wo wala su dabara na gwa kyo pato la misali be na wai da ya iyal na ji haramu na misali na mai afano la be ba na wai muharramu tsona ga misali eza uh, wai jubata wai bataci wuce ga wagaga wani lawamiya ne goma dewo wace da dai wala ya yi mi ga yi mimi awon na shishi ko wala da ya gi waga yi gimi awon na shishi to dan guru kono da anu shishi ngune be tun gba tanu de be ngachile mi da dan mi de won do de be miya umadi da be umadi da be mi ga eh ngai hila na ilo we muharrama e bo kibo kila on ci muharrama zanna bata ga ga annabi muhammadu ga matul ganiyi zulmun kabo zu gama na waga yi wadda bi wani wadda da bi wani ga amma wadda bi wani wuce wuwa ga wadda ya amma waga ga wadda ya yi na wai su daga ba shi gama na ma waga wadda bi wani eh wadda bi wani waga da na ta sun wale wuwa wajen fi ba a ramu ga wadda ta sun bana anabi ga waga gan matul gani yi zulmun wayo de kagbe na waga awo batana a cafi ya tun ba ta wamo ga wa da dawa nabi ga zalunci wo to a saka waga dabara ji waje dabara gogon waje wala wala gangwa to sun wada wada lefi wani belewo so <clears throat> iji karayin imperial iyal na ya lagwa suna ndo wani gaga na ya lalli na laja a na to hiye ko ya na gaya na ya ramuna na a lalli na ke misali ala misali ibn la misali bayin ya ashabu sabti ha eh, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shura wa yawma la yathbituna la ta'tihim kizo kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun eh aga ga kazi bima ga tun du sauki daga na jin maga da bayin e eh, eh, ki na Ni ikaju fillo fe sagara za yi kai dana amade ka eh, sorry fo asibi ikaju fe sagara za amade ka fa wana fo na jike kene ma ele kenwa ikan la kyakun so aga to shike nu du sauki ya le do ka su kuba amma da dabara sai a cababba da zumayan eh, ba ne wai kan ifoyan asibiga agwa gan ifa na yika je san kenan aya ko be na yika ne za fe da ya fi bana gbaci zuma ta wani ga ya fi ba e, ga zo ganci a wuce eh asibiga gwa ga zo ganci lade a ga he a fe ke ba be yika ne za yayin wo aga kila ya ce wani ka gangan yika na wani lade wani yi wa asibiya ni amma lokacin kike ji dabara asibi to na kwata endo na ga digwalo aramu na ciga dabaru wani dabara wuce haje dabara aramu annabi nan ga misali yahudi ji annan ga agagi shamu ma agagi emi ma aga to nga emi daba ga agagi mo shikenan a feda zum agu zum aga to na to da ala zuwa na ga kai ga agagi ma yi iga na zu ma dukku amma kun rana a wagi aga agi a ewa agiyo zane giye wona be zane giye na won ena mo wona ena ngba wani na ya so yi ga wule kai ne ji faruwa rayuwa yi to ne babu jo tu ba banki jo na hiye li ji dabo ne ji soko jenda bayana a na a yana na yara mu a bicu na ga lugwaila da bari ji ne ya ci na ramu na ina a karshe mai na ne na ga ya jiye Allahu fadin so ya bugo <clears throat> a nabi yusuf ganwe waya tabi allawi mun gagwa sun zana tukara a gugwa na bi za mu ci ganwe yanwa mun gabe jin haji mun haji bi na kutici a maji zana ja tibi na kuna kyugo فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال قبيلهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا lokacin abin ka wani babu annabi su fi ga ya gya na na na den gwada na wa lauya ya ya ci a da a shi babu ya na. so lokaci na baka wani bana minu daga ba na biyu sufu wani kalasu na jiya kalasu a fi bimina kayan jiji bi ma'ana a yi zaluji bi mana alugwa za mu ci shika a cikawan ya mina ki yi tun yin ga yi kalasu na jiya ci ya yi zanyi ba mi sufu da je baza bi ma'ana yawa shawara bi da ji kya ga ajiye nan a da ya gi gobe ba bai da na ta amma da bai da na ke gazo gina Eh, macile ma ci ya gina na yi da laloniya kya gaji ya gano kya ya daga babo ba ga buga kawal kabiru na yi nun sana in ce gangan a ga fubo in ce gangan alamta lamu ya yi gimi ya yi da kika ya bata an na ba kun kada haza alaikun mautukan min Allah ba bayi ngwa alikawali yi ni kafi tiya na unji ya kuti jini etiye gi na na ma bai anabi yusuf nan ni danina a wa min qablu ma farattum fi yusuf be na make shi zo ba to zo nyanya kan yi goga e goga ta anabi yusuf ya ci cuda da goga wana wale ga guguba abugo ba ci falan abrahal arda miya gabe kin ya masariya wale ina ji ba to ti fe gaguna qala ja'alni ala khazain al-ard ga ke ji faru abu eh mudafu mudafu layhi a mudafu layhi fiya A madadi ardu misra a misra ne mudafu layhi fiya a can mudafu ya ci eh falan abraha al-arda ma nuhi fi ghayr al-qur'an falan abraha arda misra a can misra fiya so me a game masarin ya babu game a dagancin waga tu mi aja abun na ya ci da mi hatta ya zana li abi sai baba mi ga ya daji ga mi fe shi e bona alkawlu be yi gai illa an hata bikun ina kai ta aji be giya na fe na gagara ya tafi so e bogo kai ya de gilalo miya baba malami yan ba sai dan ga jizi na mi zuma go cikin fe shi aw ya kuma lawuli ko kuma su kubula ku cuju yayi yagi yana tugo na yana bulu gangwa ilahun jalan da su baba wa wa khairul hakimi ibn kun ga sunan ma hukunci diga zando ne je hukunci jina ta wale lokaci ji dabo lokaci ya zo rayuwa zandondo a mini na egi balarab egi arabiya a de bukatu na nuga falan mastai asumin kala su najiya ma jika kalma naji yi fa'ilun Na ne na ma'anayan <clears throat> nini ko za kamana waga ije zai ne ba zabe yi wa yi za ci gana jiyu za kamoje ku ce ba zabe yi wa ya gana jiyu so lafazi yo na istiwa dabo bainal wahid wal jama'a kemina aduwu yi nan waga da maki ni balarabci yi gan aduwu maki waje ga dokon ya gan aduwu zai ni ga ita adalin cewa ga adulu da kama ga ita adalin cewa ya ga adulu so fazi da bomin larabci wani zi to jamu to mufradu kalmar ne da zayana a gunga babu ya najiyo waka cule a du gbanu ifaulu najiyo yi ifailu so ne ugba da wani gaga eh, adulu gbanu ifalu wani ugba da wani gaga kalmar wuce na je jistiwa istiwa wa bayanar wahid wal jama'a na kalmar jayo na je beti wazin yau kakayina a so kwa ya giya na biyu sufu ji macile emi apian masara apian cuba irjau ila abikun fakulu ya abana in ابن قساق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما قلنا للغيب حافظين wani gayi nun sa ci gan wani a da na wa gan wa gaggaga na biye ju na kene jiyan irjiwu ya yi gimi na kida kutuwa ni na eje da ila abi ko da tu baba yambu fa kulu ya gada to ga gabe babe ga ya ba na yi baba yawo baba ya inda bi naka saraka lalle giwe na ila lo masar ya giya na bi su funnanin da ni bi na saraka wanda ya yi wanda ya yi masarau kuma shaidina erina yi ji tubo na yi juja illa bi ma alimna sai na yi kenan bane biye yi nga ji bincike a cile boyewo iga bayanai ta fassara no yamma nan laje nafiya ma shahidina yi yari ya yi tuba illa bi ma'alim na sai te na ikpe na eh eri na ikpe na nga ijin ibe na yawo a <clears throat> ga majiga babu ya lama shiru yan sha'adawo yamni bede min hadisi bai anas la sallam ya gan ala ukhbirukum bi khairi shuhada ngba mi yela labari eh zane ji me riya ga zaji pata na ta ce ya zane ji yari na zi da alkhairi gan kya wa ga ganja bi ga eh, anabi ya yayi labari na anabi khairu shuhada alladhi yati bi shahadatihi qabla an yus'alaha zaga nan ngai zane da alkhairi ga ci zane je yari ya bata nona ngai zane bebe ruwi tun ala ga ga wani jiriana in yanyi da nan a madi bukatan yi riye ba da ba to gaskiya ga gwa wa magibo wa male wa jiri wa mai dana be mi ya ji wani na ni ji faro wale ba ni ala tuma sai yana dinga ga kai rina a ya gina ji maga a jiri bana lele be yi. ma shahidina irina ma yada na ayiwu ya illa bi ma alimna sai te na kpe na wuji gaga awowa agaga ya alele ya yi a cike wa ga rufiyo wuye te na waji shekati ubuwa nan amma a gunga mina adalin cikaji a gama makon na lalabai bi hafizi ife da nija lati to da yana so ba ina so ina ba ina da so ba wani ikpe wuce to amma yana ta zahirai ci lena weyi ngatazo ayirbo ileyo ibona aci ebonye da ya tubo a maji bincike karaji kwatu na aliya sai na abe cikaru da na ga abe leyo so a sai ba za a yiro weyi amma ake na ci tusona <clears throat> kyogon واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها ake gangani bai babe bai gan baba wasu alil karyata biye shiga gan alati kunna fiya e jiga na fiye da bakubar masar na gijo sogan ga man jiga na asali ya gayi wasu al'alal qaryati a za fi fiye a mu za fi layi lugwa a ce an hukunce fi laya fi layi ba nasbu ale ga mudafu layi ga da bodan kin wa biyo nasbu yati mafulu biyo wa yi wasu al'alal qaryati to nasbu na ga ya aluna na bi fi aluna mudafu na yana a can mudafilin ya ci gona a nasbu wuce la gikin ya mudafilin na ya ci gona ebo da boke gaga hukunciyan mudafu ga Allah etiyan mamudu na wayiya wasu alina ya e fa fata ga wayo so bi za shi yi gagan za masarci gbin aga baba oge ji shakka yi na a to agan oge na ji faruwa na da wani a tun eboyan eboyan da ya tun ga tun da karayen ya gi ibo ga mala a ci ga wani yau wani rallati akubar na fiya baba ke ji bincike bi o giza na ji kwadagba ciji na ji gudamin niyan akubar na fiya yi gudamin niyan ejigowa na bi ma'ana da ni zai eh, eh, loko dagba masaro daga kana ne ji bona eh gyaga a a ga wuga eh a ci gajin so wa bi masar ci jigan o ma bi kana ne ci jigan wa inna la sadiqun lalle yi fa baba gaskiya ta ci yiyo yi ga su ga manalle babun ji ga manayi zuwa kya annabi yakubu gawo قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال بابا نبي يعقوب واغا غغان ne gwada wani ga da su jayi ki yana fiya nan na masiya ku ga lawi na ga yi gan yegin na ji a aje baga a da ya a da tuja na ke mina yegin sa na ji ya shawara na a aje aci a gabe babayi to bai ci na ga zo na nga anabi yakubu ce ya jo gabal a a uji ke mina ya ga gami da nan ya igwa <clears throat> gaya sawwalat lakum anfusukum amra raye zide wayan ndoci panin fiye wa lamarin ndoci panin fiye yau male ga anabi a kuba na ibona uja hakika yana ji faruwa nan nga abe ga to na dai nan ya e? hakika yana ji faruwa nan wasu to na nan eh hakika yana ji faruwa nan wasu to a ki woga dabara ci cikin bubwa gama anabi a kuba ga adede yana ya gbe ji panin fiye na. amma ji inji ya gimi sa da yiya fa sabrun jamil amma a kuri na maji na ga gwayi ga ma jaja ga mai na wajaja ga da nan na gai da nan na jaja ga hasfe mubtada nan e abin ne ne takdir nan gai ga fa amri sabrun jamil e yi lamari ne na miya da tuna na da tuna kuri wangi so bugun sabrun jamil na bana je eh, khabaru mubtada gani bi sifoyi asin jaja amma mubtada fiya ene mi ala da na lamini mi bana e ba hukunci na da na da na da mini mi ba akuri na da sun akuri wale ga gannan gumulani ja lokaci na su kuka wajawu ala komisi bidamin kafidin qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifu. wa ganna gale ba sojo lokaci na zuga manayuna gamin wake ya ga abu biyu amma shi tukowo <clears throat> wadda bole askiya na binci ya ganci asallahu an a ati ne bihim jami'a mai ji fata ga sokwa biya mi bayan kwata wajen amfani da damiri ya bihim mimul jami wani fi da wani gaza kama zijiyo annabi yusuf hoto na kayan cimbona to yi yi yi na bai ci ba mai tuna to ya sa na gan wuya shi masaro wa hana a guda kuta galan gaga biyu ma asallahu an ti ni biyu jami'a kan ga ci min aske na ile annabin ci abu na mugai ga gan annabi yakubu ba na lamari biye tukpa ta da nan baka wani bera musu kwaya eh wai ji mani don kwai su ko ga su kwa lungwa su kwa ya wuce Kun kumfaya ci gaza yake mu jaji a gagon a ga lokacin to ba alfijiri ga kwata nan ga lokaci ne ba ji fashi ko ganin so wala lokacin ga da ya kal wala ci da ti zo gina to fe tuye ga kanga ejuba to ba so wala na ba e na abi su ejin annabi yakubu ejin we da legen lege so bugun we tuye ga inna ma al usri yusra sauke bi ya ji gagan da ci abu <clears throat> a gaza wuce don ka ta fito ko irin na zaga wa wara ta jina wuce a ci shi daga fito eh zanen ga cikin kiwo da ji faru na kaga saya to wani shiganci na wuce tukiya wayan gutsuci na na wato bakin na zanen da kata ba wani wuce mi fohun da wuga kemo wani ga alhamdulillah inda ya dazu wangi to a cike wa gani bai yi lamari ba nuga burbutu ba ta na fele ga sauki dabo e bana a to da yake maza ga ga ga ya ga yake patina wati fiye ya mike o oh, o oh, o oh. wa tuti patibo ko wa fi waga fayi kaya kawai ta ku giyo wacce ami ya tuga oh uziri na gbagbare wajen hankalin ga fake fatina ga an waci ga aje uziri amma ka uziri ga gbota kewa ga fatina ba ciwon wa ga bai yi ko soko du sauki wale soko guje kuma maga da bi so fata alkhairi kan don da yawa ga dabbiyoyi lamari ba no ga burubu a wani ga baka wani bera masa kai ma mina amfani karatun qur'ani ga da wani wa fe di askin kemna na wale jelena na ci rayuwa wale ki zai jiwo damu na wele ke kauna wa kauna bano to gaba kauna man fele ga soko da bon soko ma to zuma ma ga to gura alkhairi insha Allah ma ga to gura alkhairi ga so kai to gura alkhairi <clears throat> inna wala lamari bai fife annabi yakub ya zuyo huwa alim ya zuyo na soko tara bai fi na eh na she kwayo alhakim mu ya yo soko yi hikima ga saran so insha Allah ya gyabu dai gina jinin su kwan fidi ku yayi balado wani zane ji gaba su kowa ji su ko na gai gile na su kwai da tace abu gile bai jannatin firdausi in don da ya gaga abu caji dai da na kwaden ya su koyo ibawun e su koyo ilimi patin su koyo inda ci da abu na yi jina su ko ga wuyan dundo ne ngaji yan dundo su ya daji ga yi tunan gawa mana ya jin gawa mana ne gaga abu ko ci jan abu ne tibi ci wannan ekun bayu wa raki bai mu yo so ko fagani bai yi yelefi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh